الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقاتا لتبتع الله صلاة يتشي بأمن شوي أولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا شافوا وو سنغورا وطنعي ya rabi usani 1438 kalenda nigeria na ajin daidai da safoguni ya janari 2017 kalenda an miladiya nan mai kafin rushe tabi wuta na ma ngai ya karshe daga karatu karatun littafin sharfa sunna ya al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala الإمام أبو محمد كو حسن ابن علي بن خلف البربهاري wato ga albarbahari na nan kalima ya albarbahari wale gan daga cibon cibon wacce dabo na a fi labitun daga kiyan indiya wani ko a ce kuna shigen wucin ga limamul barbahari fi ku a sana'ahun wala ce yugan albarbahari kuyo ko misali hmm. <laughs> bani wato ka tunle kinyi mun zagan malam mustapha tela wajen abuka tela ki sai tela wajen ga a mawuyo amma sananin fes ne kiyo tela ko wajen sanayi tu eh. <laughs> um, yi da page 437 وقال الفضيل بن عياض فضيل بن عياض من عظم صاحب بدع فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدئ فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها typographical يردنا ومن تبع جنازة مبتدئ لم يزل في سخط الله حتى يرجع وقال الفضيل بن رياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدع ورثه العمى وقال الفضيل بن رياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدئ وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدع حصن من حديد حصن من حديد وقال الفضيل بن إياد إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدع غفر له وإن قل عمله ولا تكن ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدع إلا نفاقا ومن ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدع ملأ الله قلبه إيمانا ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر ومن انتهر صاحب بدع أمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدع رفعه الله في الجنة مئة درجة فلا تقل صاحب بدع fala takun sahiba bid'a fi llahi abadan intaha wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad ga qala al-fudayl ibn riyad fudayl ibn riyad ga man azzama sahiba bid'a da ne ga wadan bid'a cinan fakad ya ana ala hadmi al-islam za na utuzuma ite dig ya musulunci wa man tabassama fi wajhi mubtadi zanna maga masa fi kayan dan bidi ona mana zanna ga masa ya dan bidi a wuce lo fi kayo wuce kin tamadi wuce di tabassumi yu wace lawu ga irigen doro da tsakani abu a umar da na yan doro gomini ya na juwa juna ba na faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla zanna wani balada yana so ki ci jina ala muhammadin yana so ki bi alim sa sallam nan wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in zan don da na man ejin la ginu jena ungu laimi cha la dan biri ana faqad qata rahima hadha na wa tan jube da bi bi yin la gunne padan wannan wa man tabi'a janazata mubtadi'in zana maga mutu jana'iza ya dan bibi ana lan yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a zana ku kiyawa wa da fushi da ya wuce ya so yace har da kaku na waje baji ne wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl ibn rahimahullah ga man jalasa ma sahibi bid'a ورثه العمى ورثه العمى ذلك fi في san بدي انا ẹ̀dùnnú da kébù tó dán bídí àdáyánafa wúlá dúkìá wọn àjì gúnyán ẹyẹ nẹ̀yú gànáńgá nẹ̀yẹ́ wọn àbí tí èkó ń gbòòrò bàbá. وقال الفضيل بن عياد فضيل بن عياد آكل مع يهودي ونصراني ma يهودي معجيب نصاري wala a aqulu ma'a a amma ne a giye ne dan bid'a ya ko ibu an ya yakuna baini wa baina sahibi bid'a ne wa ga tsakani ne dan bid'a a de hisnun min hadith kada wuci koko na ji su ga garu min haji daga yan kwan wa qala al-fudail ibn iyad fudail ibn iyad la idha alima Allah min ar-rajul annahu mubghidun li sahibi sai shi ga ɗiyo ga zane nan wani na ɗan bidiya ko gafara lahu su kwa fajiyoyi wa in kalla wa in qalla yadda ya tuno ya jeji wala kun sahibu yi ma sunna yumali sahibu bid'a ya zama a dina ga to zane ya zuyo na wasu sunna ya zuyo na take ba wani alim sa sallan wannan wa ga fanno ne zai sahibu sunna الإمام البربري عقل يعني هو لا يقال فلان صاحب السنة حتى تجتمع في إصال السنة كلها أعلى جزء من صاحب السنة في خصال السنة بينه وقاعد وقنقل يو إلا نفاقا wasu abe zanayin alu na wucari fa'ilu sunna na na wafe da tutar bidiya kuma wafe da daji wafe jiyan doro duni kuma ji in karar bidiya ne za wuce jina ya wani ya ce zai jina ila ne fa kan munafiki ne wa man araba bi yi an sahibi bid'a zane ga ce ku fan kedan bidiya lugwana mana Allahu qalbahu imanin to ci ga yego shi ga da imani wa man intahara sahiba bid'atin zane ga nan dan bidiya wuna amina wallahu yawmal faza'il akbar sai ci ya amince fun razana wuci ko wa man ahana sahiba bid'ati dan ga Allah ya gba da dan bidiya na rafa'a wallahu fil jannati mi'ata daraja sai ga zan Allah ta sai ga zan Allah tu aljanna daraja shi tu fala takun sahiba bid'atin ko hmm. fala takun sahiba bid'atin fillahi abadan gashishi fi zana wa don bibiya da ya soko mu har abada mu intaha wallahu alam wa sallallahu muhammad ala wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa ne ga ga nan waya ga nan ga fudail ibn ya ga mana azama fa'idu bid'a fa kada ana la hadmi al-islam ga zane ga wani ɗan bidiya tuna zanen wani tuzu mai ce gige ya musulunci ebo na bidiya iyo ko zai ke sunna ko waga tu dan bidiya zuma it mean wetu zunotu eteri biya musulunci odona ebo na musulunci gai sunna sunna ma gai musulunci ebo go ne wajibi ta tiye zona wotu sunna zuma wotu musulunci zuma wotu alu sunna ji zuma wa mo ga tu bidiya be dan bidiya ji zuma ma wa ga no le ga te go dan bidiya ji ma hmm ga te ji ga te he ne dan bidiya ji ma ga te lo majalisa ma gate ba litafi aji ma gate da shi majalisa aji ma nga ji gani ako ta ebo kibo waga ji ati gaga waga ji ati gaga wale gan zane ji waya na wani ah tun da dai da ta da ga dan bidiya ke da ta da ga ta da dan bidiyo yono man ka zama wani baito man ka zama wani shi man ka wani wazubu man ka wani ba ni ta ju man ka mu ga da kirki go ngo na wajin da nan ga ta kan baje ru da yawa shiga mutu dan bidiya na ga ko hmm. aga ga ne ce da bidiyo ciwa ne ce da yau da ne Ke wuri to nasara shi a ce daji a ce dajiya ko a ce hela a ce duwa a ce ga zaunci shi a da yi goro a ma develop a ma da civilization yi mazu mazu mago yi don yi ma yi da development tun don da nole nna nole nna so goto ni fa kuma hmm. ba ga ga wuce so nole yi da adina ma da adina inna dina inda Allah al-islam yi da tabiya a ma da tabiya kirkiya yi de ba wi ya e jibo ma to amma za ba da haske illa zalal insha Allah ya tura boya alkiyami ibn yan tiba wa ali sallallahu alaihi wasallam amma ne ba wa ali Muhammad ba ali maga la yasmu bi fi hadi umma zanura wu sakon ya ruwa da ba yahudiyin ko ba yahudi au nasraniyin ko ba nasari ko lam yumin bil ladhi rusultu bi ma ji ma ne na tunu da yana illa ka ne min ashabin illa fa da shi ga ce ne eh jo kafiri da yahudi da nasara ne ji ɗaya wudu ke wa ku musulunci inna allazi na kafa ruhi kuna mu'alim ne su zuwa sabilillah kafiri da yahudi ke wa la kai kun kuna fa A aga dukiya wuce wu thumma kuna alayhim hasra thumma yughlabun thumma ila jahannama yusharun zuya jili watu hmm? zuya jili watu wani kafiri ya jima hmm. eh a ga liwato sai a nan a gazi na ji halayi a sashi wasu gaji ma daga soci da ba with all development na wani japan da ce daga japan ya develop technologically da ya nufa wadda ga japan high percentage yan japan ji imani e da addinin doro ya 80 tayo dokunin ba 80 tayo ndoci masu kuma addiniyan addiniyan buddhism na jadibu ta kuci ndoci na ndojo kyayi alkhairi ya development na wato ya fi itswa wato faru ke itswa wato nuclear itswa amma wajen imani ba sai tunaji a yi sayar da kina ke beji buta a kuci nan bal tu usiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa ga man tabassama fi wajhi mubtadi'in فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم gaman tabassama fi waje mutadi zane ga matan ko sama sai ka ya dan bidiyo na fakad istakhaffa bi ma anzalallahu ala muhammadin zane wa ya baladan yana so ki ciya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ya bana dan bidi'a wani ina kin da ya alimi sa sallam na ba ko wani alkur'ani ba wani sunna ba ko ina tatilo na duk wani jira biyayi sai na go ya gangani biyayi gajiyar da biyayi ma wani esan mawa masu alamu ya ga waki wai da ji ko hmm. gaman zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata rahimaha zane galla yake yin zaju sha Allah ya dan bidiya yi mina zanna wakijo wa dan jibo ya buba da ne wajibi ta ke zauna suku yake yin zagi na waje nan ko yake yin zagi na waje na. ko ne dangi yawo maga yadda wani na ga jawaba wani yi ba ne diga za a ta da wani dauna hu wa amanata wa fa zawujuhu in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yalla ga da bayane yi da gani ya ji dinu ya amanu na eh, ga ji ya ji za ji layu ni kaga ya maja ga ma ba na da fitina wuce ko ta tiya kimbo wọn jira ni ako ẹbọn ka ṣùwà ẹgbẹ ńlá jọ lọdà àmú náà ti ma, ṣùgbọ́n níbi ẹnbílí ayé mọ́ ẹbọn náà ọgá àti àgá ti ń gbọ́dọ̀ àti ilẹ̀ ẹnjì mẹ́ga yé àti ìlú ńgá ti lálàáṣe nàǹgbọ́n súnnẹ̀ bẹ̀ mọ́yẹ́ súnnẹ̀ ṣì ká gàdán. gwaye bidiya da ya ci shiyen bidiya ji ga gado waje a bili ya addini ubenin wani addini e ya yan bidiya ji e ya fi alkiya ni gabe daga e sukun sha ne rabon doro ya ga gada ta kiya na ne na zalla sayun fil hayati duniya wa wum ya dabu na annan yuslinuna suna zane ji da tunanin bata na suku. ètò ààyè àti eléyìí ètò kìrìkì àyẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ lẹ́sìn náà lọ́nà ta kí ẹ bá wà ní wà ní gbọ̀ngàn àjẹ́ sàkámù iná azàmà lẹ́sà mínú ọ̀wọ̀rọ̀ dùn ọ̀nà àtún ìgbẹ́dẹ̀ lẹ́mọ̀rí ìlú ọmọdé bó ṣe wọlé anága anyi la tún dàwùjì. fúdọ́ ilé ǹjẹ́ tí a gbọ̀ngàn mọ́ntà wọ mọ́ntà yí àjẹ́ náà zẹ́ta múbutàdí ńlẹ́m yẹ zan fi sáfàfi láyé hàtà yẹrìjì zànàgà zànàgà tú jẹ̀nàyé bẹ́ẹ̀ tẹ́ bíbí àná sannan a kun tẹ́ àgbọ̀n wa bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tó ṣe àlùbíkà kùnà wọn àjínẹ́. wadda ta ke fushi bai wuce ya tsoci da zaka Allah khairan har da kako na wajina gama la kaza Muhammad ibn Alawi al-Maliki sunan mawkon sunan da bane jin kusa lanin da wani wo dan bidi uyo mufta ju ga garuni ngo diga na ko amma to sai ne je ga bidi ipata jirika ngo diga na ku gama la sallah na ji zan mu tare na bi tsawatar wai ya bidiya wuce wuce lahu ga kiyo waje kafin sha kuyo ku Allah فزير بن ياد لا آكل مع mai ajiyan gici bai yahudi ma ajiyan gici bai nasara ma ma mai ajiyan gici bai dan bidiya yana waya ga wani waya ga gaggagan yahudi da nasara shi aji alkhairi a maje majafin lagan dan bidiya na ba da ya zaji goyo wani gana ko ta ebo da yahudi da nasara shi da jiya zane ji very clear a dogon zane ji addini halin musulunci ba ko bi hali kitabi goma amma dan bidiya wa sai claim ya musulunci amma yahudi bai nasara shi wa claim ya musulunci wato ga yahudi ko nasara ne wato mace mai bugu wa ce mutuwa amma dan ga su wa ga ga sun ga dana wa ga ba ga dana wa ga ga dana wa ga ga boro dana wa ga ga ko dana ba ga su ko shi a mi teku a ci ji a ci ga fudai ce ci gaba ga wa hibbu an ya kuna baini wa baina sahibi bid'a hisnun min hadid ngane wa a ga tsakani da dan bidiye kala wuci ko da gwanadi daga yan bawanan sai gwan da ji kimo wa ga kaji ke ba mijin ke ba gangani biya kin da ka kaji ke ba wa ga mijin ke ba gani biya Allah kiyaye الفضيل ابن ياد فضيل ابن ياد فإذا علم الله من الرجل بك أنه مبغض لصاحب بدعة شو تقول هو كذا أننا ويجينا يا تنجد غفر الله له وإن قل عمله شو شافا بيوكي تنجا يديه إن بابي الولاء والبراء والولاء يا آل إيمان شكرا albara kuma daga bayan a da'un lajo wani inda mamili usulu ya suna gabo mudan wala ya kun sa'ibu sunna yumali sa'ibu bid'a illa nifaqa ga da sunna ce za ta mana goyi sunna na ve da jike ve da je kaune be boye lo bayan ahlu bidai ja anda goye boye munafinci wa idza la kullu ladina amanu qalu amanna daga kuma mu'mini ji daga yayi ma da ji wa idza qalu ila shayatinin qalu inna ma'akum daga je da ba je da shaytan kuma bi to ya fa ba gani be atin gaga Non li la, vishu, chika moun li, e kwa moun da, mwen jan kwa mwen zandoum do, mwen chek moun zandoum do, e kwa nan, mwen zandoum do, e kwa nan wak moun chek sa idya. Nkwa jika nan kou, kuma wace ka sai da wada ba na gaskiya ga da ne bunin na wa kunu ma sa jikin na wa tabi sabila man ana bai layyo na gai ma na layyo mu wa ashabu na gai aljamaa na gai alaiku bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na ga mai sha ya rasu labin ba bi ta bai da lauyi huda wa yadda bi gara sabili mu'minina eh bodo ga ki ga mai shi bai da indoro mai bai da randon mai ga zanari matan yusuna alhaqa bil batil ya gaskiya daga mane yake ba wa taftumuna alhaqa yake na gaskiya so wa antum talibun yato wace ibnu zai je je yi wuce nan aga da ku ya lusu da gaskiya gaskiya ga ku yato ina mai bidiya ne je ganana wa ne ba kuma bidiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa ke da ba da bidiya sun na wale wun da yayi wale wun su sun san da je juwa wa hmm? ya kokari jawa bisin da fi ci

àgàgbé ìwòdì díẹ̀ àgàgbé ìwòdì wá lóṣù ọjà àlọ́ àtò fúláìrì náà tẹ̀lé àná fúláìrì òtù bá sí ní ìyáǹkẹ̀ lọ́nà tó jẹ̀lá àbí àbó òkú fún lákẹ̀sọ̀ jíngẹ̀jì wa àgùnbáwò àgùnbí fún ẹkùnrin náà وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم وشيخ الإسلام ابن تيمية تمجم zai na ga kiyo ba rabo ya kwato waje a zai liyan ngake ya amma su ngake da bayan bidiya sai da shi bidiyar gani biyayi ẹ̀rà ìmọ̀tẹ́gbọ́ ndidi ààyò àmà àgbàgbọ́ àgàdidi a e a a ezu ní a àtìtì báyà àgà ga fún mi àtàgbẹ̀ a àtàgbẹ̀ fún mi fún àtàgbẹ̀ jíjọ a òkú bíi àti mímu. bóyá ìdàgbàgbẹ̀ ṣìṣì wọn àgbẹ̀wò yẹn gbalẹ̀ táàfin òkúlù sọ̀láfà kó àlàáfíà tó tọ̀ háwíyà kó ṣẹ́rù òṣèré ti kàdà lò tún náà lórí táàfin tún lè yìí lọ́gbọ́ náà wà ji ṣìgbẹ́wò yẹn gbọ́ ń gé èjì kàtúndínlógún ìdàgbẹ́jọ́ ìdàfẹ́ da yake a na suna ga hita ya sun da wani gida na wata ga da bidiyo ne ya yi idan fi wa lafi da su ta hawu ya ma ta kafiri ta wuce ne yi ta fi lafi da su ta hawu ya nan yau gudu ne kuyo ko da yanzu yanzu karayi kai ku ga ya ji to luga na wa jiya sai da manyan sunna na ji da bane zamu kan ga lugu ga wa lawo su ga ta bidiyo fa luga ne kuyo ko Allah ya samu dace a ga wa man a'rada bi wajhi an sahibi bid'a dan ga ke ku fake dan bid'a lugwana mala Allah qalbahu imanan to tige gushe da imani فضيل كيكيت ينقوى من انتهر صاحب بدعة أمنه, أمنه الله يوم الفزع الأكبر zanna gannan badan bidiya nan sai shiga zanna ya amince fuya alfaza wula akbaru ima ne fuya tashin kiyama kan gannan badan bidiya nan wuce ji in karu yuna ko so ko a duba kwa alkiyani ya so ko ga so ko alba zanna je kirgita ko nga mala al-imam al ko ga tarihi wa mai shiga limamul barbahari wa ya ji foro da tun gudu mai kagwayar tun da ne wala ya kafu fillahi na mata la'iyu mai su da yin zanzo wa daga ajin zargina al'imamul barbahari umma gwaka igwala sun sunna al'imamul barbahari egwo sunna ne bi na mawawa sun waje tun ya ba waje bidiya na masu kun sai ci la

wato sai wani ira maka Allah mai sai bisa shi wakil na ga albar baharin ga shi cuci da alhamdulillah ci, shiga ya rahamu Allah wani da zaune da tufi ya hoda ga ala al-imam al-barbara ji aware al-imam al-barbara ta su at the end ga jurugu a jin zagi mu da ba al-imam al-barbara ki da sogu eniyan digo ila ji mu na limamul barbari da su gwenye zagin wuce wannan ya su fike ya oda a gaga ne ka zagu ba ya jiji na ja gu jiji mini jem mini ji makanta ya albarbari da wani mu a wata laya sun sai polisi ne sai yan lokal alimamul barbari ci gaji hajji da yin zagin na no sogu ne gudanar kan yi alimamul barbari wasu abu 96 wato alhamdulillah Eh za mu aiwa daga dukkan gibo ta ce sunna ba rufu ji ta ce sunna wan saji ta ce sunna wan da jijoji ta ce sunna da ce gibo sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam wu illa mu kai ga wa aishna ala sunnatil mustafa wa matu ala tantana tantana wai ji rayuwa ta ce sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam en gidiya jima a su ta ce tantana tantan wa a su ta ni ko Allah kiyaye har da kafa na alima mulbar bahari inda jihadari na sai tsohon kujin ba gan go wa mat'aha na sahiba bid'ati ko zanen maza ba dan bidiya ne a Allah fil jannati ta daraja sai shiga zanna ya daraja aljanna daraja cikin yanayi wajibi na gafiyan wadan bidiya cikin gashi dan bidiya londa na wadda na wancin kono tlace ko to ngala to ta gabo mun gashi dan bidiya londa na wafe duma wafe na wa bella ya e gaji ko wa bella wo so kita cin wa fere gaskiya ba da e wo hmm. wa wo da kiyo sai za aji gaji gurura ga aka za ka zo to mini mai suna ibo mu zo mai wa mai na bidiya ka zace ya bugo dan bidiya hunki ya ba ga buta yau wale wa kare tiye to guru na mai wiki ya alwala wal ba wale alwala wal bara mun go le de kaida sarau bita tiye hajjul mubtadi ya sheikh abubakar bin Abdullahi abu zaid ko je muhimmanci sarau ya badiyan hijiraji da dan bidiyan da kaida na shi dai gogon yune a yi dan bidiyan na fiye da wasu wani wunga tuba min tashi sun da yi na nango yawa fewo wa yi ikhlasu wa ga duk sun da ya alaihi sallallahu wa jiri ayatiha al-masalihu wal mafasid wọ́n di àyàn kó wọ́n àgbẹ̀rẹ̀ bídíà di bídíà ń tiẹ̀ di lẹ́bù yìí ní à zanlọ́tì di dáwà lọ bídíù zanlọ́tì di dáwà lọ zanlọ́tì bídíù yẹn àkídà zanlọ́tì bídíù yẹn àkídà zanlọ́tì bẹ̀rẹ̀ yẹn akíláyọ̀ tí ẹ̀ gbẹ̀sẹ̀ jọ ọtí gbà lábẹ́ tuntun ọ̀tọ̀ bẹ̀rẹ̀ yẹn láàjẹ wọn wọ́n lé lẹ́bù lẹ́ kada la mi tudan bidiya ma ga ce mi tu ma ga e balida tu ma ga e shi duku ma to diga ya ko agwa su sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin annabi karatu ni ta sharh sunna ya imam al-barbahari wa jiba wanda gwari da wannan daga ta ta na har da banin ne da ta na har da bani biyo guda ne bani ga cin bicina ye ba da tsoyeci tsoyeci fabi yi ji manya in ji makanta miyo tsoyeci ya yi e ilimi e na ji amfani gangani da albarka yana ci a gaba yuge tsoyeci ya yi e ilimi na ji amfani da albarka ne ci ya yi cikin ta ce sun ne a nisa a san da mu ci a asiri yuso so to na rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar الإمام البربهاري لما كان يتعطي شرح السنة تيتو بيو جنغفر الإمام المزني الإمام الآجري نكا شريعنا الإمام أحمد بن حنبل نكا وصول السنة الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل نكا لتعطي كتاب السنة الإمام الخلال نكا لتعطي كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم نكا في كتاب السنة al-imam ibn batta na kalita fi kitabul littafin alibadatul kubra alibadatul an shari'atul firqatin najiya na san da alibadatul sugura na ba ta man naji sai ci goya wajen gafara sai ci da aljanna sai ci ga da azaba yan kabari sai ci ga da yana yi tsoma sai ci azaba yi sai ta yi da aljanna wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'alu hifzan yaqini min al ghayr shan ya al allama a shek salih na abdullah fauzani fauzan na mai banan sharin ya shek fozan mai banan sai ci wa su bayan shek fauzan ji sai ci mu da aljanna sai ci ba mu ji da gwamnati dati zuwa banin nan wa kuku takiyan ilimi ya sunna ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam go sai chawo zuje dan da manyan sunna ne kene wal ilmu inda allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk